Esse aqui.

a dan takwas na dare insha Allah je ba mu samu musu muku ba amma yawan Allah da zamu kawo muku karfe takwas na dare saboda matsaloli ko zan ba kullun ake kwana gado ba ba wanda ya san abin da zai faru sai Allah saboda haka muna tare da ku ku jira mu